kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu yi amfani da filin mu duba kai da komo da ake yi a kan kasafin kuɗin bana. filin ya zanta da masanin tattalin arziki kuma ga yadda muka yi fira da shi baƙonmu barka da zuwa wannan filin da rashin ta yi ka gabatar da kanka ma masu sauraronmu na kaso garwa kurfi ina a tattalin arziki ne amma dai ina sai da hannun jari a Legas. Idan kana bin batun kasafin kudin Najeriya kuma ka samu eh. kaɗaɗen duba abin da gwamnati ta sa ta ce za ta yi shin wane alƙibla ne gwamnatin najeriya yanzu ta sa gaba idan aka bi batun kasafin kuɗin a yadda al'amura suka taho muna ganin dai an ɗan samu ja'inja don kowa kusan ya rike kanshi su ita a fannin wajen gabatarwa na wajen shugaban kasa mm. sun dage lallai canje-canje da suke sai sun ga sun same su to su kuma 'yan majalisa suna ganin maimakon haka a sa mashi hannu daga baya a kawo su supplementary wanda yake kamar gyare-gyaren da ake so a yi sai in mm. ka kula wannan ba shi bane na farko mm-hmm. haka ya faru lokacin margayin shugaba ya razuwa an samu matsala tsakanin 'yan majalisa da shi amma da ƙarshe aka daidaita cewa ya sa hannu duk canji da yake so sai ya kawo sai a canza su mhm. wannan shine mafi sauki kuma mafi ala don mi duk abin da ɗan majalisa ya sa a budget bai iya aiwatar da shi sai shugaban ƙasa ya aiwatar da shi in ko shugaban ƙasa ya ce bai aiwatar da shi ba yadda ya iya kaga kenan in ma ya sa masa hannu duk ya kawo canji canjen in dai suna son a tafi to za a iya canza sai dai kawai wannan gwamnati ta cije da cewa ita sai dai an gyara za su hannu amma mafi ala ne ya sa hannu ya kawo canje-canje sai a gyara daga baya. E, e to a, kasafin kuɗin kila kaji irin abubuwan da shi shugaban ƙasa ya ce zai yi. A, e in aka bi abin da ya sa kasafin kudin ina, ina ta sa gaba yanzu menene manufarta daga in ka duba kasafin kuɗin menene za ka ce wannan shine manufar gwamnatin kuma ga yadda take son ta yi shi to manufar gwamnati ga yadda kasafin kuɗin ya zo shine akwai abin da ake kira kamar social welfare wato suna son su taimaka ma wannan rashin aiki da matasa suke da shi da kuma waɗanda ba su da ƙarfi wato ba su da abincin yau ko na gobe. ta yaya suke son su yi haka nan a cikin kasafin kuɗin? in ka kula sun ware sama da biliyan 500 wanda sun ce za su taimaka ma waɗannan ta yaya a kuma to wannan shi ne babban matsalai gwamnati ta ware waɗannan kuɗin eh. kuma 'yan majalisa ba su ki wannan warewa kuɗin da aka ba amma ya gwamnati za ta sayar da shi ba ta hito da mafita ba hmm. abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi tun shekarar bara ta fara matakanta da tsare-tsare Hmm. yadda budget din yana hitowa kawai sai a fara aiki amma yanzu ka yi tambaya ta yaya za a yi ba wanda ya sani saboda gwamnati ba ta hito ba ta ce ga matakan da ta bi ai wannan shine babban matsalar da wannan budget din zai samu yau an share wata hudu cikin shekara amma babu matakin da aka dauka ya kamata a ce gwamnati ko an yadda da budget ko ba a yadda da budget ta dauki wasu matakai wanda zai sa lokacin da budget ya zo kawai sai aiki sai a ci gaba amma yanzu ba haka hito ba in ma an sama budget din hannu akalla sai ya share wata biyu kafin mutane su fara jin dumi-dumin shi saboda ba a yi mai shiri ba kamar mutum ne yana cewa ba ruwa bai eh, saboda bai shuka ba an yi ruwan kuma ba abin da ya tanada to ko da an yi ruwan mi zai mai amfani ba zai mai amfani ba tunda bai yi tanadi ba hmm. abin da gwamnati ya kamata duk matakan da ya kamata su dauka na budget din a ce ta shirya su yanzu sun fara aiki budget na zuwa kawai a saki kuɗi hmm. amma ba a yi wannan ba ba hai ba ba yi ba eh to domin yanzu misali ka ɗauki ma'aikata yadda za a taimaka ma matasa samun aiki mm-hmm. a yanzu wani shiri ne aka yi a ƙasa wanda za a ce ma gobe da an saki bajet zai fara aiki babu to ina za a ce an sa gaba yanzu wato gaskiya al'amari sai ka ga abun kamar gwamnatin tana koyo ne domin duk shirin da za ka ya kamata ka shirya shi tun kafin bajet ya zo budget tabbatarwa ne yana tabbatarwa da kawai sai a kama aiki amma ga yanzu yadda yake suna jira sai budget ɗin ya zo an sa hannu sannan a fara wannan kuma shine matsala babba dan zai sa in ma an samu budget ɗin hannu yadda mutane ke son su ga shi yanzu magani yanzu ba zai yi ba sai a ɗauki lokaci a darasin eh, koyon tattalin arziki a yakan faɗa cewa idan an ma kafa gwamnati ko da ma ba a gama budget ɗin ba 'yan majalisa ba su gama da ita ba amma lokaci ya yi yana iya soma amfani da abin da ke cikin bagidan har kashi hamsin cikin ɗari ba haka ba ne a najeriya a'a wannan menene kashi hamsin cikin ɗari shine na yau da kullum kamar albashi dole ka biya albashi amma capital project eh. manya-manyan ayyuka ba ka fara ko kishi ɗaya bisa ɗari saboda ba a tabbatar da shi ba amma wancan da ake ce ma dan kada gwamnati ta tsaya ne yanzu in aka ce ba albashi saboda ba shi da budget ba kaga ba za a zauna lafiya ba eh kwarai to waɗannan su ne ake cewa ya iya kashe su amma manya-manyan ayyuka ba iya kashe su sai baje ya tabbata amma abin da gwamnati ya kamata ta yi a ce ta yi shiri na musamman eh. duk abubuwan nan suna ƙasa daga inda aka sama budget hannu aka sama shi wannan hannu kawai sai dai aga aiki na ta yi hmm. amma wannan shirin babu shi wato shi talaka dama da yake ji da ya ji cewa an ce gwamnati na iya amfani da kashi hamsin ya kamata yanzu ya fahimta cewa wannan kashi hamsin bai shafi abin da gwamnati za ta yi mashi ba albashi ya shafa ito ai shi ya sa ka ga yanzu wata hudu talaka ya ji shi a ƙasa bai ji shi a ƙasa ba inda an yadda a kashe wancan ai da sai ya fara ji yanzu mm. amma bai ji shi ba a ƙasa saboda bai shafe shi ba to kuma dole ya tsaya ya jira sai an an an gama komi da komi kenan wato ba dole bane ba gwamnati ya kamata ta fara shirin ta na musamman to misali ka ce za ka taimaka ma talaka dinnan mm. tun kafin yanzu a ce an gano talakan da za a taimaka ma ba wai sai an sa hannu a baje ba sannan a ta neman su ka ce za ka matasa ka samu su aikin ya kamata yanzu a ce akwai shiri a ƙasa wanda ya fara nemo waɗannan matasan an fara tantance su lokacin da bajin ya zo kawai sai a saki kuɗi kowa ya ga abubuwa na taya to ba a fara ba o ba fara tantance matasan ba tukunna to ai babu wannan shirin ko an sa hannu a wannan bajin din akalla sai an wata biyu kayan mutane su fara shi dan sai an hiddo da shirin sannan an tantace sannan a fara disbursement wato a fara sakin kuɗi wanda kuma ba a fara wannan ko guda ba yau an yi wata hudu a cikin shekara to wannan shirin da aka yi da china kana jin ba zai an gaza ita gwamnatin ta cima wannan manufarta ba kafin kasafin kuɗin ba yau aka fara shiri da china ba to shiri da cana an sha yin shi kuma ko ka yi shiri da cana abin da zai tabbatar ma da shi ne kai wanda shiri kai gida su shirya suke su kawo kudinsu. E, eh, mu kuma dole mu haɗa namu kaso ciki to mu kuma nan mu muka shirya duk muddin in sun gama shirin su mu ba mu shiri ba inda zaya so dole ne wani irin shiri muka mataka wato aikin gwamnati ya kamata a ce wai ba sai ana jiran bajet ba za a aiwatar da shi a'a bajet wani abu ne wanda zai tabbatar da shi amma tun da shirin nan an tabbatar da za a yi shi to a fara shi tun wasu lokacin kamar mutum ne yake son ya shuka bana hmm. ya gyara gonar shi ya sassabe ya yi komi hmm. ruwa na fada kawai sai fara shuka ka ga yi daidai amma a sai ruwa ya yi sannan za ka fara sassabe sai ka ga ruwa sannan za ka fara gyaran gona to ai za a ta haɓaka Mun gode da bayananka sai kuma wani lokacin. A madadin bakon namu Malam Kasimu Garba Kurfi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai